turojiya wannan hoto yau shi koko yanzu shi ne yake nan yana ta cece ce shi ma a bisa social media kamar yadda ake waɗi da hausa irin na turanci da ake cewa yanan gizo shi ne yake yawo yanzu a social media yana ana ta cece ce da shi wannan dai bashiru eh, jama'i fai ne koko jakarta fai ko menene ma sunan shi in ma menene dai kaga kahin ya hau ku duba ku ga yadda mu har da ni nan irin yadda muke ɗaukin wannan bayan Allah dai a ba su haƙƙinsu su hau mulkin nan babu irin hayaniya da bamu ba ko da a cikin gurufkin da ni ma na ta yin abin da na yi na goyi bayansu a ashe cikin kuskure duka muke ta gani tunda babu wanda ya san gaibu illahu sai Allah kawai amma bayan sun hau kaga wannan tahiyar shi ta uku kenan fari bayan ya hau mulki da kowata wata shida bai yi ba kuma bayan wannan ba shi bane ba ma duka abin da za a zai baka mamaki malam ba wani yana neman mediation bane tsakanin sediyawo da niger ko niger da wace ce a duka wannan ba shi bane matsala ina ne matsala take yanzu wannan sakkin koko jakar hannu da kuke gani wannan matar tashi tana dauke da shi wannan matar shi ce daya tunda mata biyu gare shi wannan mutumin ana ganin shi mutum ne mai addini mutum ne dan ahli sunna kamar dan izala dai kamar yadda mu muke faɗi da irin namu hausa cikakken dan izala ne kuma cikakken mutum ne wanda ake ganin wai yana bin sunnan izala ka gani har na ga wani malami irin ɗaya daga cikin malaman najeriya ya huto yana cewa mu muke da mulki a ina ne a senegal da sauransu bla bla bla babu abin da bai haɗi ba ko ban sani ba ko kun gani ko ba ku gani ba ni dai na gani allah ya nuna mani ka gani to wannan sakin da kuke gani a matsayin shi nan sulman matar tashi bata huto ba irin hutowar da ake so a ga malami ko ko mutumin sunna ya huto ko ko garin da ko ƙasar da ake addini irin na musulunci ake ganin ya yi ƙarhi a yankin addini yana da ƙarhi a inda suke ba ta huto da wannan hutattar musulunci ba to yanzu sakkin da take ɗauke da shi euro kamar euro kuɗin euro dai da kuke ji sai ka yi lissahi da kuɗin garinku ko nawa ne yiro yake a garinku to yiro dubu uku da ɗari biyar wannan jakar take wannan dai jakar da kake gani a hannun matan nan shi ne kaga ya ɗauki hankalin mutane ana ta cece ku ce yanzu a social media ne a ina ne labaru ne kaza kaza kaza kaza kaza yaushe suka hau mulki kaga su da suka zo sai suka tar da labi labi e kin nan dai da ake cewa duniya ta yi daɗi yanzu ga ta fara yanzu sai su yi abin da suka ga dama ka gani to wannan ita ce duniyar duk in kaga mutum yana haya haya haya haya kahin ya samu ya hau wannan gurin ne yana hawa ashe kaga abin da su aka kai su ta gani yanzu ai kaga sun zama amfan gate da ake cewa de la france duk abin da suka gaya ma mutane a kamfen kinsu ƙasa da awa eh, wata uku na mulkinsu duk sun yi watsi da dukkan kin da suka ma mutane a kamfen sun watsar da shi duka zance ne kawai irin wannan na ina so ne dai in, in samu mulki kaga shi wancan sankon ma da ake haɗi ko jin shi baka yi yanzu ka duba da ba a kwana ɗaya na biyu dai kaga an tura bidiyon shi ko wani abin shi cikin kowane gurbi yana ta yawo yanzu ka duba kai ka ce baya duniya ma sam kamar an manta da shi to haka rayuwa take shi yasa ake gaya maka malam ko malama in dai siyasa ce to kai hankali da kai mai goyon bayan ɗan siyasa da kai wanda kake da ambisiyon kin siyasa kamar kana da ra'ayi na ka shiga siyasa to ka ɗauki darasi ka gani sai ku ɗauki darasi kahin ka shiga ka ɗauki darasi kai mai goyon bayan wane ko wance kai ma ka ɗauki darasi kowa dai ya ɗauki darasi abu ne dai gashi ba a ɓoye yake ba muna kallo kana kallo ina kallo ga mu duka mu muna ji abin ba a jima ba balle a ce an manta